ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو الشرين biyu a ƙara bakwai akan biyar ishirin da biyu ga watan uku watan rabi'ul awwal hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Littafi da muke kai mafsadatul qulub amma an tafi muna cikin mawdu'i at-tarafu amma wannan abun da muke magana kada a yi murna da jin daɗi la tafrahu ayyuhal mutarafuna. ya majiya daɗi Allah ya ba ku duk abin da kuke nema ku daina murna saboda an ni'amu imtihanun wattida'u an yi shi saniyan an ni'amu dunyawiyyatu sababun li zawalin ni'amil ukhrawiyyati ni'iman duniya hanya ce ta gushewan ni'imomin lahira. Isa da dama ga suna jin tsoron ni'imomi. Na tuna akwai hadisin Abdulrahman bin Auf. Ya zo da abinci an yi na buɗe baki ya zauna ya dinga kuka. Ya dinga kuka aka ce mai ya faru. Ya ce wannan ni'iman. da abun arziki ne da ba da ban da an riga mu da shi Mus'ab ya mutu bai da mayafin da za a yi masa lufafa da shi a rufe jikinsa da shi idan an rufe in kafa kai sai ya bullo in an rufe kai kafa ta bullo sai dai aka rufe wajen kan aka ɗebi ciyawa aka lullube ko mu yanzu da aka zo aka buɗa mana wannan dukiya ga ta jibge jibge an yi ko alheri ne kaga ne sahabi ina jizaton ba za ka yi tsaurin ido ka ce alheri ne za ka yi sadaka za ka yi menene sahabi bai fi ka sanin sadakan ba yana sadakan da ta fita ka yana ciyarwan da ta fita ka amma haka yana tsoron wannan dukiya فصودا كان النعم الدنيوية سبب لزوال النعم الأخروية أخبر عز وجل أن هناك أناسا تؤجل لهم طيبتهم الله يا بعد الأبار أقول وسموتاني نعم أن أنا قد قوت سوء طيباتهم لهم تعجل لهم طيباتهم في الدنيا فقال سبحانه ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهود فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون آه تفسقون اليوم يجي يوم كمان يوم يعرض الذين كفروا ذا أقبات الدكافر على النار za a tura za a tura kafirai kan wuta za a gabatar da su sannan suna ya aka yi haka ya aka yi haka ko da ba su tambaya ba ma ba ana faɗa a ba teku, fi hayatikum daɗinku ya ƙare a rayuwar duniya na san zuciyar kana can za ta ce to ai kafirai ne ai kafirai ne bi a hankali idan aya ta zo kalli na gaba da me suka fassara da haka na naka wastamta'atum biya, kun da da'in ku da su ni'imomi kun riga kun more kun ni'imtu da su falyau matuki zauna a balhuni yau za a saka muku da azaba ta ƙanƙanci bima kuntum tastakbiru na saboda girman kai da kuke yi fil abdi wa bima kuntum tafsukuna saboda abin da kuka kasance kuna baudewa kuna sabawa fisku barin hanya na'am to yana nan yana jin ka ya ji yanzu jin ya yi kaɗan haka ikon Allah to ko ɗan za su yi taki su yi gaba kaɗan yau ba hmm, mutane da yawa ɗan wuce musu nuna musu layin da ya kamata su dawo yanzu ko nan yaya na gefe za a ah, sauti tunda ni yanzu kunne na yadda ka san an min sabo sabo gau sabon ma bai fina ba tunda da na sabo bai goge ba ni kwanawa ya goge ya goge ya goge belgium ne <laughs> ba belgium kuke sai ba belgium kuka ya fi sabo a ah, ina in dai kaya ne na Najeriya Belgium ya fi shi saboda kanan sakon hannu daga sama aka turo da shi ai malin na jin jin har yayi yawa kamar na ji takun shi, kamar ban ji ba fa alhamdulillah تيان غوديا الله قال ابو مكلس رحمه الله لا يفقد لا يفقدنا اقوام كو لا يفقدنا آه، لا يفقدنا اقوام دي حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ليفتدن أقوام أقوي والسمتاني ذا صرف أيكا صنع الهيري ناي كذا ناي كذا ناجينا مصلاتي بنغيشي با نابي أيكا نا بنغيشي na karantar na karantar baddanta ba na yi sadaka na yi sadaka ban gan shi ba na wurin ɓangare kaza ga dai ta wurin kaza ga ta wurin kaza ga ta wurin kaza amma ta wurin kaza ban ganta ba kana lahum fid dunya fa yuqalu lahum azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya an kun tafiyar da daɗinku a rayuwarku na duniya, fastanta'atun bisha. Ai, kun gari takanas na je na nemo tabarma, ko aka kamin tabarma na kawo muku irin tabarmar da annabi ya mutu a kai. Kaga lauka na karan, mun lasabaquna ilaihi. inda wani abin arziki ne waɗannan katifu-katifun ba an ce ne amma ka ɗauke su laluri lafi kada in yi karatun sakwarkwata karatun da kaina to haka Ka hmm. magana, kwana biyu ban ji maganan ka ba. Ka yi jarraba idan na tambaye ka ka bani amsa amsan zai fito ne a tambayar da nake ba ka taba jarabawa to yanzu baka bi jarabawa baka ga wani wani tambayan ba ka ga amsan ta ba eh baka ga makin din ta ba ka amsa uku amma abin da aka baka kamar amsa guda ɗaya aka baka to sai a ce ai kaza ya tafiyar da ita to haka yanzu kana aikin alheri duba ka eh, alal akalli da ban san ka ba na san kai ɗan wasai ne ka je Abuja ka yi ayyukan alheri a can ga ka ka kana ayyukan alheri kana nan yanzu baina hunaka wa baina hunaka kana yin wa'annan ayyuka to to wasu ayyukan kayan su zaka neme su ba su shi yanzu la yafqidanna ai dole kai min sallama ka dawo Wa alaikum Marhaban sa da Hasanatun in kana lahum fid dunya. Fa yuqalu sai a ce musu su ce ina kalladan mu na kaza. Na yi masallaci ban gana ladan masallacin ba. Ko na yi masallatai amma ga wancan ban gan shi ba, ga na kaza ban gan shi ba. فيقال لهم أذهبتم طيباتكم يا واسيت في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها في الدنيا اليوم تجدون عذاب الهون كذا أي إنه سيأتي أقوام يوم الحساب تكاها قول ما زاشي جوسو جماعة ذا سزورانا حسابي fayas yas'aluna an hasanati su tambayi wasu ayyukan alheri kanar lahum la rauna jaza'aha ba su ga sakamakon ba yanzu yau da ka zo masallaci ba an ce a yi albishir wa masu zuwa masallaci cikin ruwa cikin duhu da aljanna ba to sai a ce ga ranar kaza ka zo gashi kaza amma gashi ka zo wannan baka gan shi ba ya aka yi ni na je sai dai baka kirgawa mu ka san josafu muke yi komai namu jusafu kuma yana da kyau kana kirgawa ko kuma za ka ga gashi nan ga zuwan an rubuta zuwan amma ba maki mantawa aka yi mallaka bai mantawa la rauna jaza ba su gasa kayyan ba sakayyanta ba fa na sai a ba su labari annahum afanau tilkal hasanat sun karar da wa'annan alkhairan bita na'umihim saboda din daɗinsu da suka daɗaɗu bi inni ami fi dunya ba wani tawili da zaka yi wannan ta bakin wani Eh, ya ji ana ce ga yadda annabi ya rayu ce ba haka ba ne ba annabi mai kuɗi ne annabi mai arziki ne in aka ce talaka ne an jingina shi ga kaskanci subhanallah kai jahili ne ba ka san kaskanci ba ai yawa izza kana da abu a gabawu shine izza ka rabar da shi ga jama'an kan ai kaga an samu masku a wannan zamani a wani bangare daga cikin masu da aka samu malamai in suka mutu yanzu sai a dinga ba da labari malam shekwane ya mutu ya bar tsaban kuɗi miliyan kaza da gidaje guda kaza da gidan mai guda kaza yana da kamfani kaza ma kuma ya bar kaza yana da dabbobi kaza yana da ƴaƴa kaza yana da jikoki kaza yana da surukai in shi ya auro yar minista ya aure auri yar in ɗansa ne ya auro yar minista to ɗan nan da ya auro yar minista shi za a faɗi ko jikanyarsa da ta auri minista ko wani sanata ita take aure da kaza a dinga ba da labari dukiyarsa kaza doki annabi ya mutu bai ba komai ba ina izza kai malam ne to rabawa ɗalibanka ko rabawa addini ba wai in an ce a bani ba a ba wa zaune gari banza ka taimake wannan suna neman ilimi da wancan na bukatar littafi ba yadda zai wancan ga da yake ba a nan kuɗinka suka ƙare ba ka samun na zaune ka taimake shi ka taya shi ka ce masa ci gaba da zama ka ce ci gaba da zama kenan saboda haka nan za ga ana kirare ya bar miliyar kaza ya bar kaza kaza ya bar kaza kaza to ya za a yi kuma ga shi can annabi ya mutu bai bar komai ba ka kyalo ga mabiya annabi abubakar bai bar komai ba Otomano mai arziki ne a yanzu muna cikin tarihinsa a hayatar sahaba ko ina da kuɗi tun kafin ainihin musu attajiri eh, ɗan masu kuɗi ne shi kuma yanzu ina da kuɗin amma gashi nan kafin ya mutu sa ɗaya na ɗaukar ruwa kamar yanzu na ce ina da pickup to saboda ka nan haka liyastabaqu eh, me yake da suna wajo na salas na da eh, kada kana ina na tsaya ne na kai karshe naka inda aka ce bi anwa'in ni'ami fi dunya ku bi tamattu'ihim wa qad kana as-sahabatu wat-tabi'una radiyallahu anhum yataqallaluna min at-tana'umi suna rage jin daɗi suna ragewa qallalu fi hadhihi al-hayati ad-dunya liyastabaqun ni'amahum lil hayatil ukhra don su wanzar da ni'imominsu su rage saboda rayuwar lahira ya riga ya faɗi arzikinka wanda ka ciyar arzikin magadanka wanda ka bar musu ba dama ka ce to a kai a zuciyarka ai kasa daukar da shi ya ma zai yi haka sai ka fincika ka bayar da shi da hannunka amma duk abin da ka mutu ka bari na magada ne Allah ya baka ya karɓe ran ya baka ran sai karɓe ran to dukiyar yanzu ita ma hannunsa za ta koma idan ta koma hannunsa kuma daga nan alabashi ya raba ta ga wanda ya ga dama wannan a bashi ɗaya bisa kaza wancan a ce kwashe uwa ɗaya bisa shida uwa ɗaya bisa shida mata ɗaya bisa takwas ya'ya su kwashe lizzakar misali hazzal unsa yayin su ta harkar su ba ka da komai a ciki na lada hatta ma an ka samu almubazzari yana neman yawa da ka da kuɗi babu sai ga kuɗi ka bari in yawa ta ka da su za ka biya ka kallo raddul azhani tafsirin cikin nuqaddimu Wani wa naktubu menene cikin yasi طبعا آه، نختم افواه بقى اها تو هكا كان اوكو تفسيرين كدو بقى كاني كومي ايه مالن يتي مو مالن اولي مو مالن يتي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وانهما قال رآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنا متألق اللحم نا ratayo nama تنيا ناما يا sayo nama فقال يا جابر ما هذا قلت لهب اشتريته بدرهم لنسوة عندي قرمنا إليه شنا شناماني ناسيوشي درهم يدهتك domin wasu mata da suke wuri na sun yi kwaɗayin nama. Fakala, amma ya hi a shay'an illa sana'ahu. Shi yanzu haka za ku zauna duk yayin da mutum ya sha'awan abu a ciki ku sai ya aikata shi. Da ka ji sha'awan abu sai ka je ka nemo ka biya kanka bukata ko can sun ji sha'awa sai ka je ka biya masu. Amma ya ji du'a dukkan wai ɗayanku jabiru oh, bai samu amma ya jiddu ya jiddu ahadukum an yattawi ko amma amma ya jiddu ahadukum ɗayan ku ba zai yi himma ba an yi yattawi batsanahu ya dunkule ya ninke cikinsa wa bana ammihi li jari saboda makocinsa saboda dan babbansa wa bai gane ba hmm? an kwanda kai ma'ana 'yan ka cikinka to sauran kayanka mai za da shi akwai makota yanzu baka sha zuwa gida ba sai ka je ka tadda makocinka ana ta wata tana ta mata gugu an rasa yadda za a kai ta asibiti ka ɗauki mashin ɗinka ka je ka kai ta na manta ka taɓa gane. to da baka ajiye ba fa kai ma kana da bukatan sannan kuma ɗan abin da dole lokacin za a tafi a je a san yadda za a ka shiga ka fito har sai ka san ko da a yi mai araha arha ai mai araha arha kaga ka ajiye saboda makoci dangi <laughs> na ruwan dangi al'aƙaribu aqaribu hmm? al'aƙaribu Hmm. uwa na kusa نقص ne? idan <laughs> da aka yi wannan karatun na ce na ce yaran ba ku je makaranta ba saka ce mun je na ce me kuka je an ce al aqaribu aqaribu na ce mun mm, kun je mun karanta adabud duniya ‘yan uwan kunami ne. Ta ina ma kunama ta taɓa ɗanɗasa maka ciwo, cizo. Duk wanda kunama ba ta taɓa cizon sa wannan fata kunama ta cije shi. Hmm? na fata saboda ya gane. Karatu sai da practical. Hmm? ya kamanta wa wasu asiri wannan ai baligi ne ba tashbihi ne baligi baligi bai da wata hushe bai hm? amma kaɗan ne hm? kaɗan ne amma eh, wacce kai wanda ba su damu da cizon kuna ba ina ciki sai dai manya-manyan ne ba taɓa cizon ba amma don na ga kuna mata ce je ka sai nema dariya ba zan iya jure ba nan ga kana wa kuka kuna ma kuka gaskiya babban nan ce ba taba ci zona ba wannan duhun nan bai taba ci zona ba amma kuna ma ko ran ta ce jeni biyu na sa riga babban riga ta ce jeni a nan na kaɓe ta ta faɗi ƙasa na sake taka ta ta ƙara shi zona cikin duhu ne ta yi min yayin ciwo kawai Allah ya cire wannan abu dai idan idan in kuna mata je ne idan al'adan sai ta zagayo sai ta samu awa ashirin da hudu awan da ta je ka sai lokacin ya dawo sannan ta faɗi da ranar manta da ita sai dai ban iya ce me dalili me dalili ban sani ba ni dai na san na yi wani abu guda ɗaya shine idan kuna mata je ne na kan yi aikin wahala ko ba na komai zan fita yau don fita in yi tafiya in yi gumi kafin in je inda zan je ta faɗi. In dai na yi kashiyar to za ta faɗi. Saboda kaga saboda azabar lahira. Hmm? Ba ji ba ji Yadda ifaɗi faɗi ɗin na ai da ba bahaushe ne su inda ya faɗin nan ice ba jiko don akwai wanda suka ɗauka na da maganin kunawa ni ku ban da ta ko kama ta nake wayo nake mata na kan kama amma wayo nake mata duk kunaman da ka ganta aka karinta to ka ka taɓa ta amma ka ganta karinta ta tafiya haka ha dauki ba ta iya ciwo sosai na kirki eh ba sosai take ciro za ta iya zo sosai gaskiya ba ta zo sosai amma ka ga mu wa wacce take haka ƙari ne har ya kwanta ya zo ta aje shi haka kana taba kan nan za ta dinga harbin ka ta kowa to kaga yan uwa aka ce kunani ne shine muka ce to dan baka da yan uwan ne da ka san dan uwa kunama ne da kafin yar uwar ku nama ce ana zumuncin sosai ana kaza ana kaza amma sai dai hakuri da in ba haka za ka ce ni in dai wance ne daga nan ha a lahira ba ni ba iya ce a'a wane ba ni ba shi daga nan har lahira ka a yi haƙuri za ka yi ka kyauta ta musu ce ta yanzu dan ka bai da lafiya ka dauke shi ka kai shi asibiti wai ka gado Allah wani ba ni da lafiya idan fa inda zai kai ni wai asibitin ta dabi ku to ka ikana ka kara kai da asibiti daga yau ku gaya masa ba na so ce ikon Allah na ka suke so to saboda haka nan mutum ya ninke cikinsa saboda ‘yan uwa. A rabu da suna da kuɗi, rabu da suna kaza, kuɗi ba su ne ba, zuciya ita ce. Mutum ya ninke cikinsa saboda maƙocinsa, saboda mai yake da suna ɗan babbansa, kaga ‘yar babba tana ciki, saboda ‘yan uwan shi dai kawai. ya zama ba irin dubiyar bahaushe wanda ke da sai dai a je a ce maka ya jiki ka ga likita ce na gan shi sai dai amma ba kuɗi ba za ka je asibiti ba amma fa ya kamata ka je asibiti a duba jikin nan to da me zan je a duba da ya zama na ce tashi mu tafi in kai ka asibiti sai ai akwai wanda ya ce tashi mu je asibiti nan ne za a san ka kirwa mu je a kai ka asibiti mu kai wani har waje zai ce zai kai ka asibiti tashi mu tafi kai hakuri kwana kaza za mu je mu dawo a duba a duba jikin nan jiya na gode na ji na tabbatar kai dan halar ne Allah ya saka ma da alheri ko ya ce maka kace abinci ina ina da abincin ne ka ga ciwon nan fa rashin cin abinci ma fana ƙara shi shi ko da zai samu sauran naka nan cinye shi zai ta bakin wuta bai wa Allah ce ba hankali to an yanzu karatu ya fito dama wasi ne na san zake bai gane ba to sai ga mai kafin ya bai gane ba bayan shi ina nan iya wuya أين تذهب هذه الآية أه؟ وإنا وأن آية تفق لكم دقا قال فقال أما يشتهي أحدكم شيئا إلا صنعه أما يجد أحدكم أن يتوي بطنه لجاره وابن عمه أين تذهب هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا Kala, faman falatu min huban samu talewa daga gare shi ba hatta kitu Allah an Allah an falita. Allah an falita. Ban bar shi ba har na kai, ina ma na tafi. Ko kuma na san ba zan kubuce ba, hatta kitu Allah an falita nake ganin ba zan ma kubuta ba. Shikenan. وكان عمر رضي الله عنه يقول لو شئت كنت أطيبكم طعاما عندنا قدابا دانا في كل الدادان أبنشي mutane suna ganin idan baka yi ɗinki mai kyau ba ɗan ƙauye ne kai idan baka ci abinci mai kama kaza ba ɗan ƙauye ne kai baka san daɗin duniya ba nan ko ba haka ba ba kaman wancan ne mutum zai haƙura jin kiɗa saboda kiɗan lahira mutum na iya haƙuri da giyar duniya saboda akwai giya a lahira za a sha sannan nan in aka je wajen abokai akwai daɗin shan giya wurin abokai a sha a yi annashuwa to can sun fi na nan abokan ana barin giyan duniya da menene duniya saboda can akwai kiɗan da ike maka daɗi akwai waƙar da take maka daɗi amma ka batta saboda waƙar wa alyanakum libasan da nafi kuma fi laushin tufafi hatta nan yana nuna mana formula tufafi mai kyau shine mai laushi ba ka je ka ɗauko shan da kai ta sa mata stati ta yi ƙabe-ƙabe shi yana cewa wasu ɗan ƙauye shi ne kuma a lara asihin ɗan ƙauye. ka ta yi ƙarbamban, ka kifa ta kaman ƙoƙo. To, hular isa, komanda, ta ashe ma ai ya ci ganye, a yankin kashar da ta sha fita ce. mulan nan ta sha safe ya kifa ta ko karewa ba ta ba ta bin kan to layyinu be laushi shi ne kaya mai tsada walakinni astabaki tayyibati na wanzar da daɗi na ne daɗaɗa na rage su saboda can ina ajiye su saboda can yani lil akhirati وكان حفص بن أبي العاص رحمه الله تعالى يكثر جشيان عمر رضي الله عنه ينا يوان حلتا عمر وكان إذا قرب طعامه اتقاه إن يكاو عليك إيكي يكيشي فقال له عمر رضي الله عنه ما لك ولا ولك آمنة وكي حفص ما هذا كذا وجهه قال يا أمير المؤمنين إن أهلي يصنعون لي طعاما يا علينا هذا من أبنتي هو ألين من طعامك يا فداتي دقى أبنتك فأختار طعامه إن زابي أبنتك على طعامك Kwale sakirar ka sai ga so ku. Sai mamanka ta rasa ka ta yi asararka, to amma ba wannan ake nufi ba kalma ce ce kai tonka. Amma tarari, laushe ka gani ni dinnan da na ga dama, amartu bishati, sai in ba da umarnin a samu wani ɗan akuya. fatiyatin to rago ni bunsuru kenan ko wani rago Dan ƙarami haka samina mai ƙiba fa halqiya anha sha'raha in zuba masa da gashinsa kai ba tarjama za ka la ba aske za a je a babbake a aski. ashe igala ya fi musamman daɗi da yake cin hafatar mu ba daɗi ba cire fatan muke ko a sayar da ma wanda ya gyara ta mai da ita tabarma a ce ta masa amfani a wani wuri man kin fata idan abinci cire mai daɗi sai a aske abu alƙa sha'arahu so suka san yadda suke yi suna tuge gashin sun ma'amartu bi da keke ta san ko aka ce an aske shi sai yanzu ga kana kallon ragon sabbal ko abubakar da fatan shi da komai an babbake an wanke bai da ƙinsa a kawo gari fanokila fi hirkatin a tankaɗe shi da ƙyalle ba su da rariya ta takona ku ne na rariya baka gashi wasu madan hudu yana ce tana cikin bidiyoyi ba zamanin sa aka ce to ya kuke cin abinci ce bushewa muke yi an yi farar farar a baka ce shi ka fufu shi kenan abin da ya tashi ya tashi abin da ya rage kawai sauran abinci ne bayan isa suka yi duka suke tsallawa ba wannan mu an cire duk mai albarkan a ciki an surfe an wanke ka ce su tafi amma albarkar babu ba ko inda ɗan ƙwaron nan yake ci babu shi ɗan ƙwaron yana bin inda abin yake ne ba gani awaki masu cin dusa masu cin ƙaiƙayi sun fi ƙarfi masu cin dusa yanzu nan sai kaga ta zama gabjeje ko ya zama gabjeje yana dukan iska kai ko ka zama shiru hmm? abubakar ne ka zama abubakar kiwon falo abin nan sace kaci amma asalin bitamin ɗin abin da ke sa ƙarfin an cire shi an surfe shi a bushe kawai totuwa totuwa a cire wannan cire a haɗa a niƙe a niƙe shi ya niku. haba inda ka kwan bakwai kana cin tuwo za ka ka fara murɗewa in ka ɗauki garma in hmm? ka fara ma wannan saboda ka tsere a kai sai ka juya ta ka sara ka sara ka wurga ta sama ka tafi sannan ka ci gaba da sarawa salamu sai ka zo sai dai kallo ko ba zai ma zo ɗin ba hmm? ka so abin da kai ko garman baka da ita ni na da ita sau da kaka ce ya mu sai ka zo sa sa sau da kana an ci me yake da an ci kaura sun bi daƙiƙe wato gari safa yin halu ba a tankaɗewa amma zai sa a tankaɗe shi sai kirka ko yanzu abin da aka ce an tankaɗe shi da kyalle ya fi abin da aka tankaɗe da rariya ba ka ganin kamu da mai ake kamu da kyalle yaya ka ga laushinsa laushi garin shi a ah, umar da gaske ne ya san kan abinci ya san kawai duk wannan mu jefe jefe a duhu ne Kyalle ya sa a dinga kaɗawa a kan kaɗe a samu mai laushi laushi. Limis. A yin har lokacin fara ake ake yi girgiza kai ƙarfi. Girgizawa ke an sai idan kuna shiƙa sai kun taru. Kwanan kuna kuna shiƙa. Abunda ba za ka iya ɗiwa ba ka ɗauki ƙwarya guda biyu kana zuwa kana gudu. ka sake dawa kana zuwa kana gudu sannan ka yi fakasan fakasan fakasan ta gyaru sai buhu hmm? ya dawa ma haka ya dawa ma na wata amma yadda da suka zauna mana yadda suka kwana nawa mana uku ba wani ruwa zai suka hana mana karatu bari ba imamuna muna wa mata ko shirya za ku kwace kayanku ya za su iya alama dai to kila ba za su iya ba don ba su da yawa sosai wasu yan tsofaffi ne kama kyanta gan su a yadda aka ga samarin a haka za ku kenan in za ku yi aure ku tafi ƙauye kar ku yi aure abin da in ba wacce ta iya niƙa take tana da dutsen niƙa tana da turmi sakka aure ta wanda za ta zo maka da mee sunansa alhaji bir abun mulmula fulawa akwai wata mara akwai wata buciya akwai mara ta ice akwai mara ta kaza akwai wannan za a mulmula fulawa wannan in za a yi wannan cokalin in kaza aka dafa wannan in shida aka fawaya wannan in ga wannan abun fa ice ai wannan na soye-soye ne kayan girki shi mm. to da dai za ki tafi gida da yafi to wannan abin ba da lokacin da zan samu miki Allah za mu bauta ko ciki saboda haka nan za ta iso a ajiye dutsen nika da ɗan ga turmi ga ƙaramin turmi na jijjige ba janareto ba wancan na nikan na matse lemo ba wanda da kayan jajjage da kayan ce eh, da turmi yake zuwa da shi ta da haka ko yanzu dafuwar abin nan ya fi dafuwan abin kana jin dafuwan gas za ka gane ta Allah ya tsare ka daga tuwon gas. Hmm. ya fi ya ga alaba ka na neman katanga daga tongas hmm? wadda muhammadu sani ne masu ci has done hmm? hmm, mun kawo da al'amini masu ci ku tafi ƙauye ku nemo waɗanda suke abin nan wacce ta iya kaɗa nono ta niƙa gero ta daki gero sai ya faffashe niƙa a faffafa shi a hada a wannan kai ko ka gyara garmarka ta tafai daga karatu gona sai kuma ko za a neme ku a najeran ta yaushe sarkin musulmi zai yi kira a ga rijalullahi na gangarwa na gangarowa na gangarowa mazaje ne ba su da abincinsu ba su yi musu abinci ba in yi daka garinsa matarsa ta daka masa gari sai ya wata yana ina goye da shi ya ɗebo ya ɗan hamfura ya koma kawai a koma ya ce sha da goron shi hmm? in ta daka sakwara to to waye kai ka laifin ka ne sai dai ka ce ukara oh, oh, da kiyashi da ibas baran sani ni innan wa'inda na ɗebo ban sani ba ne ban sani ba lokaci ya ƙare to saboda ka zai ce masa sakilaka ka ummuka amma tarani law shi'tu امرت بشاة فتية صميمة فألقى عنها شعرها ثم أمرت بدقيق فنخل في خرقة فجعل خبزا مرققا أيوة، نشين مرقق لغوي غوي تكيا من لوشي با كما نرشن دهواني با وأمرت بساعي بعد أمرني أسامو مودو mun gauri ba bisa imin zabibi shi ma a karɓa shi fuju'ila fi samnin a fashi cikin mancan hatta ya kona kadamil gazali miyar ta zamo kaman jinin barewa eh bai san jinin barewan ba ya ma san barewan ta kuna kayan abincin ma fa yanzu fa babu idan Malam Ibrahim ya rana muna magana kuli-kuli, muna magana eh, kuli-kulin kubura, kuli-kulin eh, karago da mangosa. Yake ce malam abun da aka yi mana da ya fi muhimmanci. Dan ya kama maka eh, cincin, in ka ɗauki guda ɗaya sai kai kusan minti talatin ba gama cinci ba, saboda tauri. Aka ce mutumin can sai an fasa masa shi. mutumin abokin abubakar sai an fasa masa an ba a kawa ga bai zana ta duk da yawo yi wuri nan a kan shi in ana so a ce sai ka fasa masa shi ka fasa mai wayo na wancan lokacin sai ya ɗauko dutse ya yi tsora linkan dutse ya doke shi ya fashe ya tsince shi sau taurin shi amma yanzu sako sako sako ai cincin sai dai cika ma ciki amma baya maganin bacci rikici muke da aminu gezo inda ke cewa a cincin da abin nan da yake ci maganin bacci ce wannan baya maganin bacci zai ci kama ciki asalin cincin in kafa fashi zai ka jika shi sai ka jika shi ka gama wannan littafin bai gama jikuwa ba ka ɗauko wancan bai gama jikuwa ba can sai ka ji shi ana ko ya fashe ruɓus. to kafin ka gama abin nan ka yi nisa har ka gama shi kenan ka tarkata ka rufe kwanan ka ka wuce to ba حتى يكون كدم الغزال قال حفص حفص يقول inni araka taarifu لين taami ina ganin kasan daddaɗan abinci. Faƙala Umar sakil ka ummukai ce kai tonka, yau ga sauko, wallazi nafsi biyadihi نعم إما إيه، دوان داري ناكي هنوسا لولا كراهية أن ينقص من حسناتي إن بندس أوران كد عليك من أي كانان الهير يوم القيامة با لا أشركتكم داناي مشاركة دكو في ليني طعامكو وأن حفصة وأن حفصة بنت عمر رضي الله عنها annaha qalat li abiha tace wa babanta ya amiral mu'mini ma alayka law labista al-alyana min thawbika hada ta kalli gwadon shi ko mai kama da gwadan shi ta gan shi kan cancan sai haba baba ai da menene laifi ga idan ka je kai dan kaya mai dan laushi sama da wannan wa akalta atayaba min ta'amika ci mai daɗi daga abincinka haka abin da yafi wannan abincin nan naka ɗan dama dama na jin ta da shi za ta yi masa nasiha tunda yarsa ce kuma mata annabi yana girma mata kada fataha Allahu alaika al Allah ya buɗe ma ƙasa lokacin dakarun umar sun tsallako ƙasar larabawa sun shigo afirka tunda da ƙasar larabawa dama annabi kafin ya tafiye da ya haɗe ta gabaci sun kai fargana, faɗi kuma ba a magana ke to yanzu ka da wannan duka wannan arziki wannan jama'a yanzu ka na kana cin irin wannan abinci ha ba ba ba فتح الله عليك الأرض وأوسع عليك الرزق يا بود أما أرزقي ina ‘yan uwanmu, ina ‘yan uwanmu da wannan abin da ‘yan uwanmu abin nan, yanzu da aka ma ga gasan ya kube sai mutum ya sa kube ta ɗari. Hmm? ko bai ta ɗari dubu ɗari fa ba ma naira ɗari ba naira ɗari ruwa ne ko bai ta ɗari to wannan riga tana wa zai sa kuma wai wannan duka a ta haddasa bi ni'matillah ina ni'ima take yadda muke cikin wannan masifa jiya asibiti kasan ba ni'ima a kasan nan ko asibitin ka je mu yanzu ka je 44 nan ka ga abun tausayi ya kwacha malam ba kyan gani ga babu ka kuwa eh? eh to da nan ce to ya za ba sai mu hakura ba mu ma mu sharaka da dangin mu Samu ba ai yi bai da amfani da shi da babu wallahi malam babu tunda dai bai kamata shugaba a ce ya ji daɗi da wa'annan a duniya ba ka je kana shugaba kana neman ko mai anguwa bai kamata mai anguwa je ya yi abin da ya kalli yadda yan anguwansa suke mutum ne zai zo asibiti ce kuɗin keke na fin ɗin ba biya mana aka yi da aka na fito da ita bakin titi shine wani ce ku zo kuma tsakani da Allah babu A lokacin da aka corona nan mutum ya zo yana neman bashi sai ni ba zan baka bashi ba a ta ko ne dan uwa ana kyauta da tun yunwa ta kashe shi dan uwa mu da nan garin Kaduna ya je wurin wani mai shago ya karbi bashi sai ce a shi gaskiya yace to mu je ka bani shiga yace shi bu gaskiya ba zai ba zai koma ba saboda haka nan ga yalo ya karbi yalon ya ce kafin da safe ya mutu kwana dai ya ƙare amma dai cikin abin da ake magana yi akwai yunwa kuma limami ne limamin ma limami ne na masu hannu da shuni saboda kana haka kada fataha Allahu alayka wa awsa alayka rizqa فقال سأخاصمك ila nafsiki kaga an zo sai aka za ka ga an zo ana ta gaya ma magana ana ta gaya ma magana ba ka ramawa mutum da yake mai sai ka gani kana tsanantawa kanka kaga ka takura kanka dole ma wannan ce ya zama haka za ka zauna da kaga duk wani abin da ya same ka rashin ba ka hutawa ne ba sai kai masa da dan uwan jikinmu muke kallo rayuwa kan yi ce me mai ne ya sani haka wanda ya ɗoro min wannan ciwo ya fi kaso na da kanan ya fi kaso na kuma shi nake wa hidima yana kallo da ya ga dama da ya bani lafiya haka ike son gani na dole ku a koyi usulubin kamantawa ake ba fa an je can ba to dole koyi usulubin mai da martani ba magana ce ba in aka caka maka magana kai ma yi kwance-kwance ka caka masa magana in an maka ɗaya ka je to shi ke ka koma kai ta tunanin irin ta Allah ya kawo ne sake saka ma irin wannan magana ka saka masa ita kuwa wani ya sami da yake min ya jiki na ce masa wallahi na fi ka lafiya a'a ya za ka saka fi lafiya har da rantsace yi na je gona baka je ba Hmm? na je gona zago ba ka iya zuwa gona sako wanda je gona shi lafiya ta saboda ka nan maimakon ka duba ni duba kanka a aikin da nake mai ban yi ba ba inda na je na fara ya gagare gudu ma suke suna gudu suna kyale na wai na yan kwata-kwatan saboda kana da cikakken lafiya yake sa o oh, muki ila ki zan kai ki kara wurin ranki amma ta'alamina ma kana yalqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baki san abun da annabi yake saduwa da shi ba istifhamu inkari ai ya kamata ce ta ma shi sani shi tsakaninsa da annabi nesa nesa ita ku tare suke kwana ta san sai shi da wuya ma ya ga abinci annabi ita ko kullun ta san aibin abincin da take kai masa wannan kaɗai yan isa amsa ya sake min shiddatil aishi so wanda daga ciki an ba da labari akan samu jinjirin wata uku ba ɗora abinci a gidan annabi ba jinjirin wata uku wata ya kama na farko kenan ya faɗi wani ya sake kamawa jinjirin wani ya sake kamawa ba ɗora abinci ba muku in ka ga baye abinci ba lalaci ne ruwa ne ya shigo ta kishin idan ruwa ya shigo ta kishin ma su muhammadu sani akwai gas ko ana ruwan zai kama Mun abincin mu haka abinci gashi nan cewa amma ko muna kuka talauci talauci babu babu ina babu duk wannan wadatan za mu gano wa lahira. Akwai. Annabi ga irin abin bai samu daƙalu da zai zuba a cikinsa ba. Wannan dibiyar nan da za ka ci bakinka yana kumfa. Waje ala ya shay'an Min maka kana yalqa rasulullahi ya ci gaba da tuna mata wasu abubuwan da abin da annabi ke karo da shi hatta abakaha kaga bata tsaya tana masa gaddama to ai ka san lokacin kaza eh to ai ka san lokacin kaza gaskiya gaskiya ce kala kada qultu laki innahu kana li sahibani na gaya miki tuntuni aini abun nan ina da abokai na guda biyu salaka farikan sun bi hanya fa inni in salaktu gaira tariqihi ma in na bi hanyar da ba ta su ba ka bi gaira tariqihi ma za a tsora ni hanyar da ba ta su ba in na sake ba za a haɗa mu ba za su tsere ni fa inni wallahi bari ki ji na rantse miki da Allah tunda irin wa'annan mutane masu kashe ma gwiwa da sunan tausayi da sunan menene haka za ka je likita ce naka akwai wasu yan jijiyoyi in ka ci gaba da aiki za su tsinke in ka tsinke wannan abin da ake samuwa za a rasa ce sun daɗe ba su kwalle ba in ba don haka wai yin kwalla ihu su za su tsinke ina magana to su ɓaɓɓalle ba mai wa na kira mai su ne nake kira wanda ma ƙarya ne ina wanda yake hutawa da bai mutu ba ƙarshen ma mai huta shi zai shi mutuwa da wuri ko da dai mutuwa kwana ne a zai akan gaskiya amma dai sakwarkwacewa kan tabbas wanda baya aiki ya fi saurin sakwarkwacewa فائدني والله میں نے ایک دا سونا لأشارکو ہما نی واللہ رنگ کے گاو دا مشارکا دا سوسے موحبی پی مثل عائشی الشديد الشدیدی لألی ادرکو معہما دون ارسکت دا نیتا دا سو ادرکو مع عائشہ ہما الرخی سکاگا طرف سموت طرف me aka ce tarafu wannan tafik ɗin me ni'imar as ukhrawiyya iman duniya zai zama dalilin su kucewa ni'imar lahir yani bi sahibaihi annabi sallallahu alaihi wasallam wa aba bakr radiyallahu anhu ولما قدم عمر رضي الله عنه إلى الشام lokacin da aka kama shan dimashka siriya nan gaba daya da falastin karɓo masallaci ila sham suni alahu ta'am aka masallin wani abinci kan sun ce ba za su ba da ƙasa ba sai shugaban kasa ya zo lam yara qablahu mislahu bai ga irinsa ba irin na shugabannin ƙasa. Kala hadha lana فما لفقراء المسلمين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير za mu dakata tajirai sun kwashe kuɗin sun yi ko an sako kuɗin nan ba za mu saki jiki da duniyan nan ba don ana sako kuɗo ka dubi abin da shugaban ƙasan faransa yake su gafike suka shigo duk garin da suka nufa su ruguzo shi ƙasa duk wani tim da suka nufa su fasa su Saka je aka same shi kai akwai shiri dole fa shugaban kasan Faransa ya ɗauki mataki mutanen nan ga abin da suke. Yace wallahi mutanen nan ba yadda za mu yi da su. Sun fi karfin mu. Sai dai albishirin ku abu ɗaya suna ɗiban dukiya. Idan suka yayi suka yaƙi sukan kwashe dukiyar. duk garin da suka kama sukan kwashe dukiyar su kwashe dabbobin ceto ko kyale su za su ci su yi ci ba sai kurama ai wannan talauci alheri ne sai dai mu talauci ne ba addini to don haka nan hisa ya zama ba alheri bane ba talakawan duniya ne da lahirar. don ya kamata kana talaka dama ta samu gare ka kai addini gaban ka ga ba wanda zai sama iyaka ba wanda zai ginda da eh, ya maka karar saboda kana haka kuma aka yi yan watanni kawai malam mutane sai gashi an fara kiba in an yi kawo ne mummunan hari sai ka ga ana gudu kowa ya san ina so in je gida ga kudin sa shi to in wannan shine na muhada lana ma li al muslimin alladhina matu ba na raye ba wanda suka mutu kaga a ce ka ce yanzu kowa jin daɗi yake matu wa hum la yashba'una min khubzi sha'i ba su koshi ba daga datsa daga wainan datsa duk da sha'ir sha'ir abinci ne wanda ke alkama ce ba mai kyan ba ba mai tsada ba kamar mu shinkafa ne can da gari mu ne mu ce ballagaza akwai kilaci akwai ballagaza قال خالد بن الوليد رضي الله عنه لهم الجنة يا عمر يا أمير المؤمنين aljanna, دع الجنة فقروا رقعت عين عمر عمر فشل كوكا سوسنا على الجنة ai ko mun taɓe su su tafi aljanna mu mu tafi wuta wa qala la in kana ahadduna fil hudami in ya zama rabon mu wannan jin daɗi wa zahabu bil jannati laqad bayanuna baunan ba'idan wa yaqulu qatada ta'lamuna wallahi anna aqwaman yastarituna hasanati ko kun sani wallahi kenan akwai wasu mutane suna haɗiye alherinsu duk su sun haɗi da shi a nan duniya alherinsu na lahira sun haɗe shi ne yastabi ay yabtala'una ha can kaman yadda ya faɗe shi can kasa ya ce yabtala'una min sarata ashai'i idabtala'ahu wal ma'ana tanqusu hasanatuhu to yanzu me za mu ce musamman mu yanzu a halin sunna a cire kan mu ce yan izala eh gaskiya ne ko da wannan ma ba hana ba ai ma mu ayyar yadda muka mayar da shi wata sunna kaman wata sunna ce mu yanzu dan yanzu kaga yana daga cikin sunna ka ɗinka kaya mai kyau abincin gidanka ya zama daban ka su fito daban matarka ta zama daban abinda muka ɗauka ma in ma an ce za a ci abinci ba ce kaza ba amma mun ɗauka wannan sai mun kashi, akan wannan kuɗin ɗinki da kuɗin menene muna iya barin addini don a je a samu kuɗin abinci a samu kaza gaskiya kan ga eh, sunan da muka ɗauka a yanzu ai misalin ka ɗauko izala farkon takunta daidai take da yanzu yadda take tafiya ka dubi shugaban mu baki da shi ba ma shi dan izala ne ba ta bakin sa shi uban izala ne ya shi to ka dubi rigarsa a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa ne ma nake ganin suka shawo kansa yake samun babbar riga amma rigar da ta fi masa kyau wannan me take da suna altabban na eh, ya rawanin sa ko a hanya zai natsa sa. duk inda ka je haka za ka gaishe kuma ma ya masa kyau sa ko ba ta zuwa kano saboda ba ba ta zuwa kano ne ba sakwarkwatacciya ce nan gyara nan gyara ce to malam a san zama mota ce wannan mata ya ai ba kuɗin ne babu ba ana zuwa da kuɗin an bashin an bashin amma fa ai akwai inda ya kai su to ba zai shi don ba za mu koyi da shi ba hmm? na wannan lokacin da je karɓo kyautar nan saboda ya zama shigan hausa yi shigan hausawa amma ni dai na san wancan kayan nan ba akwai akwai da wata rana ni ma yadda na yi abin kunya na zo na gudo na shigo layin jama'a da zo kallon shi na ce subhanallah ni da nake zuwa ina zama gaban shi kamar yadda kuke zaune ina mu ai karatu sai a Kano zai je ya aka ce ga babban malamin nan na Najeriya Sheikh Abubakar Mahmud Gumi akan hanyar shi ta Saudi ya zo yi sallah a wannan masallaci don watsa sai aka dawo da kudurar tantantantan a gan ni ma sai da na dawo da na dawo ba zai kallo bane ba yanda ce to me zan kalla jikin sa me ba sani ba sannan na kama hanya na tafi da na ce ko na zauna na jiran abokai na to ku je ku gaishe ku ne ba ku san shi ba ba ni na san shi kuma wannan rigan za a je kallo da dubi irin inke-inken da ake yanzu ɗawisun da ake magana kamar yadda muka karanta min hajjul kasidina hmm? ne ɗawisu to ni dai na san mun karanta mutane kala kala akwai ɗawisu ce ɗawusai يستغيثون حسناتهم ليستبقي rajulun tayyibatu umar ce mutun ya rage dadin sa kai ikin ne duka in istata ولا قوة إلا بالله تفسير طبري نأقو دقا أبو بوان دا إلو ليكم آه، لا تفره أيها المترفون نأقو هذا النعيم وإن النئمومي مما يسأل عنه الأبد يوم القيامة نا دقا تكين دا أبدا أتنبئيش قو بكيامات za a yi tambayi mutum randar sannan da ya cika abin da ya cika da ita kuma sannan ga an ci abinci amma ba aiki ai ya kamata in an ci a yi aiki da zo nake ta tunani ce kai karantarwa ma fa kusan amma wannan kar ku ɗauke shi ku kada ku min wata mummunan fassara ko halaka ni ko halaka kawunan ku kaman ba aiki ne ba don yanzu misali in ka zauna kana za ka zauna tara sai ka kai karfe ɗaya baka damu ba ana karatu amma da za ka zauna tara ka yi sallah ka kai karfe ɗaya zai wahala ka yi sati kana yi kuma jarraba eh? ruwa. in zama ne wanda mu ta magana mu ta magana za mu kwashe lokacin gaba da daga nan mu gane sai sai kai karatu da lafa ba ibada ce ba wannan karatu sai an yi aiki da shi mun san karantarwa yana da mahimmanci akwai ladan karantarwa don hatta kada a yi aiki babu ilimi kada a aiki ba amma fa ilimi ma ya zauna ba karatu shi ma fa illa ne ilimi zalla ba aiki illa ce gaya don yanzu in dai ka zauna karfe tara ka dinga nafila ka dinga nafila zuwa karfe ɗaya ka je ka yi wannan ka zo ka bani labari awa nawa kenan awa hudu kana nafila ma akwai wanda ya taba awa hudu na nafila sai dai dutsen wai dutsen wai zalai iya eh ka kwara mata na domin da daddare na muke zuwa dan mun tashi buya buya buya bayan tara takwas nan takwas nan buka kaman yan yan yan yan yan yan sha daya mun tsere eh? sha a a wannan karshe karshe ne na biro ne daga nan sannan kuma mu je mu kwanta mai bacci mu can in an jima wajen karfe ɗaya mu sake dawowa karfe ɗaya shi ne karfe ɗaya zuwa hudu kaga yawa uku ka dubi hutun da ke tsakani wanda tun da ramadana ne ya kamata tun karfe tara idan muka danna sai hudu kuma wannan ba zai hana mana zuwa aiki ba a aiki a same mu riga kuwa zuwa kuma mutum ba zai zauna yana aiki ne a mutane ba shi ba ha za ka sauke wajibin da aka ɗora masu ana son kai ibadan amma kakka na ƙasa duniyanka ballanta na ce kai yaron wani ne to saka da hada na'imu mimma yus'alu anhu al'abd abd yawm al-qiyamah yus'alu anhu al-'abd kana yawm al-qiyamah akhbara ta'ala fi kitabihi al-karim anna hadha an-na'im والذي يعيش فيه العبد fi duniya wanda ba ma ke rayuwa cikin sannan duniya sai yus'alu anhu yawmal qiyamati yanzu ai kun ga sai an tambaye masallacin nan me muka yi yanzu in muka haɗa sallah ba muka tafi ce to a to ya za mu yi mu haɗa sallah mu tafi a kashe mana kuɗi kan wa'annan kashe kuɗi kuma mu san ce da mun san abin da za ku kenan da da mun wata da mu me yake da suna ba za mu ba kashe kuɗin mu ba tunda wa'inda suka tara kuɗi aka yi masallacin da malar talakawa ne attajirai sun bayar da kuɗi amma ba masu kuɗi can ainihin ba ƙarfin hali akwai eh, wanda ya sai da gidansu na gado ya sa kuɗin mata akwai wanda ta sai da baronta ta sa kuɗin akwai wacce ta sai da gadonta akwai wanda ya sai da kaza ƙasa duk aka sa kuɗin saboda za a bautawa wa Allah a ciki to sai aka waye gari mun watsa mun mayar da shi su to mu zo mu kulle ko mu kafa gyara shi ai mun ci amana za mu ci gaba dai har zuwa mutuwa daidai gwargwado in ka gafa fitakan da ake yi wata fakan hanya take tana magana ana za a yi asibiti ta ce to na ina ta magana ni ma san wayanda suke cikin ba asibiti wai su ne asibitin nan dukkan malamai likitocin na fama da yan gwamu ne ba likitan da ba mu da shi sai dai mara imani muna da shi sai dai ba imani saboda haka nan mu gina ko kwano mu buga a dinga mana operation a cikin kwano ko mun mutu ba komai mun yafe muku da aji an ne zai mana kaza saboda ka haɗa kuɗi ta miƙo da ɗan kunnenta da sarƙarta ta ce ita likita ce amma wannan abu da za a yi gasar ƙatta ga ɗan kunninta a sayar da Allah a ce a sa kuɗin a ciki lokacin da aka je aka samu ko dubu hamsin ne da wani ba sayar to sannan kuma mu je mu kama hanya mu tafi ko mu mu zauna mu ce su mu ma sai kai in ci amana ina gaya muku ko masu tasowa da ba ku san haka ba wannan wajen dole ku tsaya a raya shi ko ku zo an sama muku duk da rayawa kila tafi wahala dole ku haƙura ku raya shi da karatu ku raya shi da taimako ku raya shi da shara ku raya shi da karantarwa ku raya shi da abin da ake raya shi kowa izo yi ba da kyautan abin da zai iya badawa ina neman lada sai dai kada ya shiga haƙƙin wani yadda kake da haƙƙi to wani ma na da haƙƙi hal adda shukrahu amla an ji ka ce ni'iman to ka ba da godiya ga wannan ni'iman da ka ce ya dace in ka ji daɗi to ka bayar da bauta Kala ta'ala ثم لتسألن يومئذ عن النعيم sannan wallahi tabbas za a tambaye ku ranan alkiyama yawmun tawil annin na'im imomin da kuka sha dole ka ba da haƙƙinta mu dai a fili mun shiga riskin da muka shiga ga ƙarfi ya ƙare ba mu da takamaimai abin da za mu sai a ƙarfin ruwan aje kaza takamaimai tarmace tarmace ne wannan wurgana shi wannan mai wurgana shi wannan wurgana shi a tashi bayan mun bi abun da riya da neman suna duk da dai ba za a ba a tara jama'a ba ba a karanta tarihin ba an yi an yi ma rubuta tarihi masarautar ce ku bashi haka bai da tarihi eh malu ne fa sayar Allahu amalakum Allah ya ga aiki idan Allah ya ga aikin mu kawai shi kenan a'a don ai koyi da mace bua mu ne abin koyi ba annabi ne abin koyi ga can rayuwar shi na nan Qur'ani shine abun bi gashi nan abun da yasa amma tarihin nan ba za rubuta ba da da ya mu sun zuwa fi project attention to kai fa wani mm, ba za a yi ba ku zo a aiki mu biya godiyan godiyan abin da Allah ya bamu ba gashi Allah ya sauƙaƙe mana nan nan masallacin ikamata su fita su je su kewaya su yi da'awa yau ga na wajen suka gangaro suka shigo suka zo suka same mu don bai dace a ba su abin da ya kamata ba ya dace wa inda kuke da dan wani abu ku bayar masu qur'ani ku ba da qur'ani masu ilimin fikihu ku ba da fikihu masu luga ku ba da lugan nan ko taimaki yaran nan daidai gurgudo mutum ɗaya bai iya biya musu bukata in wannan bai maka ba ma wurin wancan in wancan yaƙi ya kama ka kace malamin mu ya sha hutu kai ba hutu ka zo yi ba malamin ko in ya tafi hutu ne dole malamin da kake zuwa wurin sa kana karatu ne wani ko da zai yi fushi da kai wannan bai da wan bai da wannan ikon tun da bai zauna ba to ne wani ka je ka ci gaba da karatu a wurin shi duk wanda ke da abin taimakawa ya taimaka musamman ɓangaren ilimin addinin nan ya taimaka da abin da zai iya yi ko da ɗan lokaci ko ɗan kaɗan tasaddaqu bi ilimi ko ko da ɗan kaɗan ku sadaukar ko kuma ku yi ta karɓa nan ku karɓa can ku karɓa nan ku karɓa qala mujahid rahimahullahu fil aya an kulli ladzatin min lazzati duniya za a tambaye ku duk wani jin daɗi daga cikin jin daɗin duniyan nan amrul la yatasawwar jin daɗin kallo da daɗi kallo da daɗi ji na kunne da daɗi tab ji na kunne shi ke da daɗi ka tafi ka je ka dawo da daɗi to akwai hannunka ya taɓa akwai wane wani wane wannan kayayyakin jin daɗin sai an tambaye ku ya kuka tafiyar da su lima wa kaifa wa ƙala sa'i da buna jubairin rabiya rahim allahu ta'ara hatta an sharbati asali haɗu zuma balanta na musa mun kashe ta ma kafin mu shafar amma dai wannan kuma wani abu ne da za ka wa shi da zuma ka sha ka je wani ɗan karen daɗi to za tambaye ka zuma sama da zuma ƙafa da zuma daidai da zuma za tambaye ka gisa-gisan da ka sha ba haram ne a sha ba amma fato kasan da ka sha manne ne ka bayar kuma an ka ci to ka biya kada ya gari kuɗin gayyanmu ku cinye abin da ba ku aikata shi ba. A ce a koyarwa muke yi ko isa. A je da su su samu su saba da zuwa daji don yanzu in ba an kai irin su oya daji ba, yaushe zai goge. Hmm? A je a kai shi a koya masa hawa bishiya. A koya masa hawa kaza. mai yiwuwa wata rana ishe zai je aikin soja to haka ba a yi soja idan su ne gashi ya yi haddan ƙur'ani in yi je aiki su zai ce malam anna ne duk wani mai suna muhammadu sai su yi ta masa azaba da daddare a shadda yake kwana je gari ya kake iya kai masu ba ka saba da wahala ba a sa ka kafa kai a kafa in in aka ba aka ce tashi ka tafi in ka koma ɗaki ka je ka sake sawa a ƙafar kai abin da daɗi hmm? wanda ya sa ka ɗin in ka in aka sa ka tsallan kwado shi ma ya yi gumi yana neman yadda za a bari aka ce kai da Allah ku kyale wannan haka ya wuta in aka ce aka ce to tafi in ka tafi ka zaga ka ba su da daji haka aka ce dinga yi tam tam tam eh. to kaga abokin aiki kenan a gano ‘ya'yan musulmai ba baya sake ba, uwa uba ‘ya'yanta ɗabi'u, an ba haka wata ɗabi'un ƙarya. Sai da ya ce, a to, ai gona da ake horo muka je ba mun je ne aikin kuɗi muka je mu yi An je ne musa ba da taka kaya, musa ba da sukan sarƙaƙƙiya. kunaman da ake cewa din nan in mutum ya sa a kaga sai ta cije shi gwano ya cije shi ka ya cije shi ka ya hau kan shi hmm? ah, ba daɗi ne ba horo ne tare ne da ai sai a bazar na ƙoso sai a daji da ya rina kiyon falo sai dai rina akwai rina Hmm, gidan na a yaga a gudu hmm, ba dama ka yaga gidan ka tsaya a wurin duk jarun takakka to ni'ima ce a gaza ku yi ta ba a lissafi mun yi lissafi buka ya ce ka yi a bada kuɗi ya fi ja ah, aka yi su akwai abin da ake koya masu ko ba riba suna ɓannan ce yi eh, su yi ɓannan wata rana mai ɓannan zai gyara وقال الحسن البصري رحمه الله من النعيم أي الغداء والعشاء أبنتين صاحية ده أبنتين تونا دل من أجل جوا أصاحية آه، قرنكم اللو صاحيين إيه تونا دل دل فا sai eh, mana kalace ake cewa waye faɗi eh? a ah, karin kumallo a ah, karin kumallo wanda ya maganin kumallo kakkai kumallo to kuma shi ai kuma ba uku kusan uku ake cin abinci mu to wannan sai an tambaye ka canta abinci ka ci biyu dan ka ci uku ka yi ɓanna ka yi ɓanna biyu ya ishe ka wannan shi ne ake in ba haka ba so kake ka zama albitina sahibul baɗari bitina sai bacci ba ko ai subhanallahi hmm. to da shi ne tirin ɗin azumi a yi buɗa baki a yi sahu ba baki saho ko kaga wannan an ce abinci training ɗin wata guda ana baka training ana shan ruwa sai ka koma gidan jiya wa qala abu qila bata rahibahu allah min an na'imi akalul asali wasamni bil khubzin naqi akal kaga zuma ita ma abinci ne ba sai shirbo ba ko da yake can da ya kira sharbata asalin ko akalul asli bil khubzin naki wa aka wasamli bil khubzin naki duk wannan idamu ne ai akwai gurasan da ko wainar da a sa mata zuma ko a sa mata man shanu ba manja ba me yake da manja in ku har mutum yana son manja to Allah ya kai mu in aka kawo gurasa shi me take da suna waina ni dai a sa yaji da barkono da gishiri shi kuma wancan a sa masa yaji a sa masa manja hmm? shi na yi shi ai ba matsala ka ci abunka mu ga bakin mutum kuna kumfa in yi shi ɗaya ba zai ƙara ba to dan gatsi na a kawo an ji kawo mana me take da suna waina to a sa da a zuba man gyaɗa da gishiri da barkono na wannan ai ya fi ƙarfin ɗangun su. yadda ya gaji je ina ko zaman sa hannu na kaɗai ya isa shekara na nawa tare da shi kuna mata ce je shi ƙaya ta sauke shi ruwa ya masa duka sannan yake nema gare shi ko yanzu in ya ware wannan zai ci gasin kansa ba ga saukar da mutane ke ba da ya ɗauko wani nan shi ma na ga saukar shi ne. kowa shi ne ba kai ma ka gaji haka ga wani wata zai zauna karkashin ka manya-manyan mutane mai dinga kawo ga ka dubi ɗan yobin nan ma fa karkashin sa yake Yo ba yobe mm, ba gongola ku a yola Mubi ba yola ne ba hmm? adamawa kai shi na yola. sai dai jan sunanta adamawa yola gari ne <laughs> kashi bai je wani wa ke nuna masa jama'a shi ke nuna masa kaza shi ke ce masa ga littafi kaza da ake shi ke masa kaza sini ne ya pasti shi shawara to mu shiga makaranta hmm? ya ya gudu shiri ne ai na alhajin abun na aka yi masa na rajin samu naka ne Dua suka suka ɓata masa makaranta ana ce ya tafi kawai sai suka dinga dandazo a kanta ya koma ya rike iga ta ya dawo aka je kayi lamari fa in baka nan fa ga yadda ke yi sake ya ƙura ya turo mana ‘ya'yan shi ko ƙanin shi ko wani wane ne ɗinsa ya turo ya zo ya zauna a nan Allah ba shi koma duk abin da bai ɗiba ba kayansa da ya rage ya ɗiba ya kai masa ta, gidin ga tura masa wa kana al-hasanu wa qatadatu yaqulani salasu la yus'alu anhum ibn adama abubuwan uku ba a tambayar ɗan adam kansu. Salasun la yas'alu ibnu Adam anhum yawmal qiyamati. Wa ma kalahunna wanda ba ukun nan ba a fihil masala wal hisab illa masha Allah. Wanda ba za a ma hisabi a kai ba kiswatun yuwari biha sau'atahu. Tufafin da zai rufe tsiraicinsa. kada kai kaya shara-shara kada kai matsatsen kaya saboda talauci a'a kai wadataccen kaya haka wanda zai sutsuce maka wannan ba za a tambaye ka ba hatta na ga malaman na cewa rigar sanyi da rigar zafi lokacin sanyi rigunan da ya kamata a sa daban lokacin zafi ma haka rigar da ya kamata a sa haza wahid Wa وكسرة يشد بها صلبه da gutsarin burodi ko gurasan da zai ƙarfafa kwankwasonsa da shi kada ka sha shi burodi an ka gutsura maka haka gutsarin burodi wanda za ka ce ka mirmire ka dinga gani ta ya daga nan karatu kuwa sai illa masha Allah ya kai ba za ka iya shekara eh, ishirin da biyar ba ko da shekara sha biyu kai sha biyu to ka tafi shekara sha biyu tafi gida an sallame ka sha Allah ka koma za ka yi albarka menene albarka a tara kana amfanar da jama'a mutane na amfanuwa gare ka ko yara ko mata ko mutanen gari ko menene dai kana amfanar da su wajen koya masu addini da koya masu rayuwar duniya yadda za su rayu ba tare da jingina da wani ba ka raba su da jingina da wani duk inda za ku kulla ku kaza ku kaza inda za ku rayu da kanku dole a san wanda dubara ne ya kamata me za a yi mafi sauƙi dora wanda za ka rayuwa kai kuma sannan ka amfani mutane. Wa baitun ba a tambayin da wanda ya zillu da zai masa maganin rana maganin ruwa. Wa ilaika hadhihi al da labari zai maka amfani an an an azami salasati rijali daga mafi girman mutane guda uku fil ummati bi asariha gaba ɗaya wa'annan su ne manyan duniya ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa Abubakar radiyallahu anhu wa umaru radiyallahu anhu wannan mutane guda uku nan ne inda kissa ta faru عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وترانا النبي عفتا تدري فإذا هم هو بأبي بكر وعمر سيقاش وطم سكا هذا أبو بكر وعمر فقال ما أخرجكما ببيوتكما هذه الساعة ما يهتو daga gidaddajinku a wannan yanayi a wannan lokaci. Kala aljo'o ya Rasulallah, yunwa, belo ya Rasulallah. Kala ana wallazi nafsi biyadihi la'akharajani allazi akharajakuma. To, ai zai ce yanzu zai huta, yaushe hutu zai zo. ba rana wa ana nima haka na ina mai rantsuwa da wanda raina ke hannunsa abun da ya fitar da ni shi ya fitar da ku la akhar allazi akhraja kuma akhraja ni da haka na ce to yanzu mai abun yi yake koma ku tashi suka tashi suka bi shi faqamu ma'ahu fata rajulan min al-ansar suka je gidan wani mutum daga mutanen Madina masu albarka wanda ba rowa tare da su fantalaka eh, faja'ahum ya shiga gida ya zo musu bi irkin da nonon dibino dibino fihi busurun wa tamurun wa rutabu cikin dibinan nan akwai ɗanye-ɗanye wanda yake kore-kore ne ma akwai wani ya bushe ya yi raɓaɓau akwai wani kuma mai yake da suna rotab wanda ake cinsa garai-garai ɗin duk a reshe ɗaya wato suna da dibinan ne iri-iri wato za a same su da dibino kamar a wurinmu yadda za a samu mutum da gyara kaga mutum yunwa za ta kama shi ka ɗauko ka ɗauko kwakwa ka ba shi ce barka da ruwan hannu ga kwakwa man ya akulu kwakwa manja la'a a sai ku ta cin kayan ku mu je abin mana gyaɗan mu ba wani da zai ɓata mana gyaɗa to da kanan aka zo da isko a cikin izgun nan akwai busuru akwai tamru akwai ratamu faƙala kulu min hazi ko taɓa daga wannan kage nan an yi baki a yi maza kawo musu ɗan abinci wa kazal mudiya ya ɗauki wuka kaji shugaban masu liyafa wato sai ke ce wani annabi ibrahim shine mai liyafa da sa saboda in gani ba kowa karama shi ko kai ba za ka ci wannan gaban kazan ba to in ba ya zo a yanka masa shi kuma ba ko ba fa za ka dinga zuwa bakon shi don yanka maka ba shi kai maka zuwa zai yanka maka ba na kaga ɗalibi wanda ya je zai bai kamata ya ci musu abinci ba wa kadal mudiya fa dabaha lahu aka yanka abun yankawa wato daɗi na da su lokaci guda da za a yanka rago nan ina ji sai mun kai asubahi ba gama dafa shi ba Ku? a ce yanzu a yanka rago ana ce to jama'a yan masallaci a yanka yan musaffan nan ga rago to musaffa za su yi ko kuwa ragon za su ci har asuba ta yi yan asuba su zo sun ci ragon tare da su wai me ke samu mu ne lokacin ne canza ba lokaci ne ba gaskiya ba zafin nama ne babu zafin nama a daren ya yanka ragon fa ya yanka ragon da aka yanka aka dafa shi annabi suka ci abinci suka sha roman sannan yi musu du'a'i ya fita kuma yana musu wazi daga nan kowa ya tafi gida aswahi ba ta yi ba ko kaza yanzu to sai dai a gaba kai ko kaza za a gasa ina jin sai ka ji ta ishe ka kazan kai ni dai zan yi bacci ku ci kayan ku kaza mahalahum fa akalu min ash-shati wa min wa min zalika al-izq wa sharibu فلما ان شبعوا ده suka koshi shine mahallu shahidi din warawau suka ƙwashi da ruwa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li abi bakr wa umar radiyallahu anhu والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم na rantse da wanda rayuwa na ke za a tambaye ku wannan ni'ima ashe kaga ba a hana ci gaba ɗaya ba a'a a mayar da ita ita ce hammu kullum kullum ko a maishe ta kawai dole ne daga cikin cikafin rayuwa yawmal qiyamati sannan kuma az bayan an cin a bashi haƙƙinsa an narka shi da bautan Allah akharajakum min buyutikum al yunwa ta hiddo da ku daga gidajenku sun malam tarji'u gashi ba ku tafi gida ba hatta asabakum hazan nai la tus'aluna fa inna me yake da suna fa in kanu sayas'aluna an na'imin hassaluhu za a tambaye shi ni'iman da suka same ta limarra wahida sau ɗaya ba da ju'in shadidi to mu ya kayayyaki da muka ci muke ci fa kaifa bina nahnu ashabul wajibat al-yawmiyyati mu ne yan ce sau uku ko Dan kaga mutum ya ci biyu ta bashi. Ina ji ma har da ƙari. Mutara muna magana yake, ai malam sai an matsa ƙara, in an ci da rana, an ci da daddare, da yamma sai a samu wani wuri inda ake zama a sha shayi a ci kaza a ci kaza a abun nan kuma da daddare za ma gida ci abinci. Hmm? Eh? to ci uku ma na yi ce ba sau uku fa mu muke ci kullum kuma abun da muke so sau uku abun dai da sakin sau na ga mu haƙura haka ku don kuma ɗan ƙarasa wannan to hmm? Hmm? a da an ƙara saboda ba mu sani ba ba mun ji daɗin abun ba Eh, yau biyu biyu dai eh? biyu biyu rayuwar nan da sake Allah mun gode ma da muka fito da wannan Allah ya nuna mana wannan littafi kila kola Allah za mu ɗan canza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 اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين